muna godiya wa Allah da ya haɗa mu a nan masallacin abubakar tafawa balewa jami'ar abubakar tafawa balewa a nan bauchi a yau biyar ga watan ramadanin shekara 1438 bayan hijira wanda kuma shine 31 ga watan biyar shekara ta 2017 miladiya muna nan a cikin suratu al'araf mun tsaya zuwa aya ta biyar. yanzu za mu tashi daga ayata da 26 da yardar Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimta mai kyau ya kuma ba mu aiki mai kyau na. أعوذ بالله يا بني ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يا كو آدم adam hakika mun saukar muku da tufafi wanda yake rufe al'auranku kuma mun saukar muku da kayan ado wa libasu takwa zalika khair ga kuma tufafi na tsoron Allah wanda shine mafi alheri zalika min ayatillah wannan yana daga cikin ayoyin Allah la'allahum yadhakkarun ko sa wa wa'aztuwa ubangiji a cikin wannan aya yana kiran bil adama gaba daya bayan a cikin ayoyin baya ya yi mana bayani akan farkon halittar bil'adama walakar halaknakum sun masawarnakum sun makulna lilmala mala'ikati judu adam to wancan adam ɗin da aka yi ta magana a kansa na abin da ya faru tsakaninsa da mala'iku yayin da aka ce su yi masa sujada da kuma abin da wata surar ta faɗa na cewa ubangiji maɗaukakin sarki ya ba shi ilimin sanin sunayen abubuwa na bayan ƙasa gaba ɗaya bayan mala'iku ba su sani ba har ya sanashe su to sai ya zama na wannan annabi adam ɗin yanzu bayan abin da ya faru na zamansa a cikin aljanna da cire shi a cikinta da cewa ya dawo duniya ya zauna kala fiha tahyawun wa fiha mutun wa minha tukhrajun a rayuwa ta ku gaba ɗaya a duniya za ku kare ta walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin a cikin ƙasa za ku zauna kuma a ciki za ku dan ji daɗi zuwa wani lokaci kafin kwana ya ƙare to sai Allah ke kiran jinsin bil adama ƴaƴan annabi adam waɗanda suka yadu suka watsu ta dalilin bil adama ta dalilin annabi adam da matarsa wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa akwai maza da yawa cikin ƴaƴansu akwai mata da yawa cikin ƴaƴansu gashi nan yanzu duk mun zama zuriyar annabi adam har mun zama sunanmu banu adam to shine Allah yanzu ya juya zance bayan yin bayani akan farkon dan adam shi babanmu annabi adam yanzu kuma ya dawo kanmu sai Allah ya ce daga cikin ni'imomin da Allah ya mana shine anzalna alaikum libasan yuwari sau'atiku mun saukar muku da wani tufafi wanda ke rufe tsiraicinku warishan kuma mun saukar muku da arrish da arrish da arriyash duka ma'anansa shine mayu ta zayyanu bihi minal malabisi lil jamal abinda ake sawa domin ado kayan ado tufafin da zai nuna ka ƙara yin kyau bayan tufafin da kake sawa domin ya rufe tsiraicinka wanda shi kuma shine libasan yi wari sau'atiku wato Allah ya ni'imta mu da abu biyu ne ni'ima ta farko ita ce ni'imar rufe tsiraici wanda ya bambanta mu da sauran jinsin halitta wanda su ba bil adama ba ga dabbobi muna ganin su halittar Allah ne kuma su ma suna yawo ga sauran abun da muke gani a bayan ƙasa wanda dukkan su suna rayuwarsu ta daban wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin tsiri bi janahihi illa umamun amsalukum kowace al'umma ce mai zaman kanta duniya ce mai zaman kanta duniyar dabbobi masu tashi sama duniyar dabbobi masu zama a ƙasa duniyar dabbobi masu zama a ruwa da sauran dukkan jinsin halittun Allah kowace al'umma ce mai zaman kanta amma mu sai Allah ya keɓance mu yace, ce alzalna alaikum libasan ku mun saukar muku da tufa waɗancan kuna ganin su suna sa tufafi ne duk inda suke tsiraicin su a waje yake kuma ba sa jin kunya kuma ba su ɗauke shi komi ba saboda haka Allah ya kaddara halittar su sai mu ne Allah ya bambanta mu saboda walakar karramna bani adam lalle banu adama su mun girmama su mun ɗaukaka su mun ba su daraja sama da irin darajar da muka ba wa sauran halittu wannan kuma daraja ce wadda ta game dukkan bil'adama ba dole sai musulmi ko mumini ba kowa yana cin gajiyar wannan ni'ima wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yi imani da Allah saboda shi shi yasa yace zalika min ayatillah wannan yana cikin ayoyin Allah ka dubi yadda halittun Allah suke waɗanda su ba sa saba ma Allah waɗanda kullum suna cikin tasbihi ba sa laifi ko ba a tanadar musu da wuta da aljanna ba amma duk da su Allah ya bar su a haka kamar a wulakance kusan dukkan su waɗanda suke cikin duniya ma sun zo duniyar ma don ɗan adam ne ya amfana da su wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma al ardi jami'an minhu wal an'ama khalaqaha lakum duk saboda mu aka yi su sai Allah ya ba mu wannan daukakar sai ce ayar Allah ce a gare mu domin mu wasu to shine yace kada anzalna alaikum libasan mun saukar muku da libas tufafi wanda yi wari atiku, wanda zai rinka rufe tsiraicinku Ibn kasir ya ce wannan allibas shine lisatiril aurat wannan kuma rish shi kuma mayu ta Jammalu bihi fi zahir wannan saboda ya rufe al'auranka a ɓoye wannan kuma saboda ya bayyana adonka a fili waɗannan guda biyun ɗaya daga cikin su minar daruriyat shi na lalura ne dole ka kasa abinda ka rufe tsiraicinka ko da gajeren wando ne ko da dai wani abin da za a ce ka dan daura don ka rufe tsiraici kaga wannan matakin farko ke in mutum ya sa gajeren wando wanda ya rufe iya al'aurarsa an fahimta kaga ko ya sa yar karamar rigar da ta rufe misali daga eh, abin nan ko ya daura wani abin da ya rufe daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa wani a musulunci bai riga ya laifi ba ya riga ya gama rufe tsiraici in ya gara ma yana iya fitowa haka duk abin da ka kara shi kuma fa ado ne don ya kara nuna kyanka su dabbobi ko na farkon babban samu ba sai zama a wurin dan adam wancan na farkon lalura ce ma duk wanda bai da wannan wanda ya shiga cikin halin lalura alal akalli dai mutum ya samu abin da zai rufe tsiraicinsa kafin ya fito cikin mutane warishan bayan ya gama wannan kuma sai kawo ta ya dora na ado shi wannan duk ba wai don a rufe ko ina bane yanzu ka sa rigar da ta rufe hannunka anan in ka gara ma ka bude hannunka ai ba wanda zai ce komi ko ka sa mai gajeren hannu ko ka ko ka sa mai tsayi in kai haka ka rufe na wannan duk rish ne wannan duk ado ne wanda dabbobi ba sa da ko na farkon kai kuma Allah ya baka shi kuma har ya kara maka wani daga cikin ado har ka kawo wani abu ka dora akai wani abin da kake dora akai baya daga cikin abin da ya zama lalura wannan duk takmila ce an gane ko kamaliyat ne kawai na dan adam wanda Allah ya bada dan adam don dan adam ya ƙara samun zama wato wani abu na daban a cikin halittun Allah Allah ya fito da shi fili ya zama ya bambanta da sauran halittu ba don saboda ya fi su yawan biyayya wa Allah ba sai don Allah ya girmama shi an fahimta don ya jarrabe shi to shine ma'anan libasan yuwari sawatikum warishan an gane ma'anan rish ko sai Allah ce wa libasu taqwa zalika khair a wata qira'a wa libasat takwa sai zama maf'ulun bihi ne wannan wawun din sai ta zama atifa ce an yi adafin ta ne akan kada zanna alaikum eh, ya zama warishan wa takwa. an gane ko in ka ce in kai haka sai zama eh, abin nan wa libasa taqwa sai zama zalika khair shi kuma mubtada ne da khabar amma wannan kira'ar ta wa takwa zalika khair sai zama wawun din istinafiya ce kenan sai zama wannan jumlar wa libasu ita ce mubtada zalika khair kuma sai zama shine khabar sai Allah ya ce amma tufafin tsoron Allah tufafin takawa da nagarta wannan shefi alheri wato kenan kada ka ga duk daukakar da kake da ita matsayinka ta dan a matsayinka na dan adam da aka bambanta ka da dabbobi da sauran halittu kana da tufafi ka rufe tsirecin ka har kai ado kai kyau fi ahsani taqwim ka fi kowa cikin halittun Allah kyau daban kaye daban sha'awa amma fa ba alheri bane in baka da libasu takwa duk yanda ka rufe wannan in dai zuciyar ka ma a rufe take babu takawa a cikin ta to wannan kuma baka da alkhairin komi wannan duk abinda aka baka bai maka amfani ba sai zama sun maradadnahu asfala safilin sai ka zama kuma mafi kaskancin makaskanta an gane ko shi yasa yace wa libasu takwa shi libasu takwa a wurin magabata yana da fassarori ikrima ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa ma'anar waribasu takwa shine ma yalbasu hulmuttaku na yawmal kiyama irin abin da za a suturce masu tsoron Allah da shi a ranar kiyama kun sa ranar kiyama yuhsharun nasu yawmal kiyamati hufatan uratan hurla kowa zai tashi tsirara to aka tashi tsiraran na annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu man yuksa yawmal qiyamati ibrahim alaihi salam mutum na farko da za a fara sa masa tufafi shine annabi ibrahim sai saura su biyo baya to sauran masu tsoron Allah su madu za a sa musu to wannan shine bali ba su takwa bi mana ku fi damuwa da tufafin lahira wanda ba kowa za a sa ba kar ku fi damuwa da adon duniya ka sa tufafi ka rufe jikinka ka zo ka tufafi ka yi ado amma cikin zuciyarka kuma tana da kazanta babu imani a ciki sai zama adonka na banza ne baka samu tufafin da zaka sa a ranar kiyama ba wanda shi yafi alheri an fahimta fassara ta biyu ita ce fassarar wato zaid ibn ali da shi da as-suddi da shi da qatada da ibn jurayj duka suka ce libasu taqwa shine al-iman imaninka a nan duniya kenan ba ana magana akan tashin kiyama bane ko tufafin ranar lahira a'a imanin da yake cikin zuciyarka shi ya fi maka muhimmanci sama da riga da wandon da kasa kasa riga da wando amma zuciyarka babu imani to riga da wandon ba zai maka amfanin komi ba dukiyar da ta sama maka tufafin bai maka amfanin komi ba ma agna an humaluhu wa ma kasab kenan fasara ta uku ita ce fasara da al'afiyar ya daga abdullahi dan abbas cewa shine al'amalu salih aiki na kwarai abinda za ka yi guzurinsa ka ji ranar kiyama da shi na aiki na nagari na nagari shi ya fi maka muhimmanci sama da rigar da za ka damu da cewa yau ban sa riga ba yau ban sa wando ba na sa riga ai jiya ma na sake sata yanzu na maimaita a'a ban yi ado ba wannan duk kare dame ka ka fi damuwa da aikin da kai shi kuma me ka tara don ka je da shi don ka je ka hadu da Allah gobe kiyama an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa tazawwadu ku ta yin tanadi wa kanku amma fa inna khairaz zadi at-taqwa mafi kyan guziri da tanadi da tsimi shine ka tanada wa kanka ta kawa shine kuma al'amalu salih anan da ruwa ibn zubair ya ce shine khashiyatullah tsoron Allah duk da in ka tara su kamar ma'ana ɗaya ce nagartar da za ta maka amfani a lahira tafi fi abin da za tara na tufafin da zaka sa a nan duniya jama'a an gane ka wannan aya abin da take gaya mana shine ubangiji yana gaya mana cewa ya mana ni'ima da tufafin da muke sawa wannan a wurin waɗansu malamai suka ce kama aljashimi da waɗansu malamai alƙasimi ya nakalto daga gare shi dalili ne cewa sanya tufafi wajibi ne waɗansu malamai suka ce a Allah ya faɗe shi ne fi siyaƙin imtinan don Allah ya nuna mana kawai ya ni'imta mu don ya goranta mana saboda mu gode masa ba wai yana nufin cewa ya nuna dole a sa tufafi ba in kana neman ayar da take magana akan dole a sa tufafi sai dai ka nemo wata ba wannan ba su kuma suka ce a'a. wannan maganganun duka layin nan ana magana akan tufafi tufafi ya nuna cewa tufafi wajibi ne sannan tsiraici kuma haramun ne ai a baya Allah madaukakin sarki ya ce mana wato shedan fawaswasa lahumu shaytan liyubdi lahuma ma wuri an huma min sau'atihima shedan zo yana ta sa waswasi wa annabi adamu da matarsa hawa'u saboda ya bayyanar musu abinda aka ɓoye musu na tsiraicinsu. bayan yayi haka ya bayyanar musu wa tafika yakhsifani alaihim min warakil janna suna neman su rufe tsiraicin da ganyen aljanna saboda ba sa so su bayyana tsiraicin da wancan maganar da nan da yace an anzalna alaikum libasan sau sawatikum da kuma can gaba da za mu zo mu ji ya bani adama ta kuma inda kulli masjid suka ce duk wannan maganganun suna nuna cewa lallai sa sutura wajibi ne a wurin dan adam saboda shi ke nuna karamar dan adam da Allah ce wala karkar ramna bani adama kenan in mutum bai sa sutura ba yayi laifi to hakika kuwa malamai a fikihun musulunci suna tabbatar da cewa haramun ne mutum ya bayyana tsiraicinsa wani ya gani wanda ya tabbata saboda dalilai da yawa na ayoyi da kuma hadisai a cikin ayoyi mu maɗaukakin sarki ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum yana daga cikin siffar muminai na kwarai ita ce ba sa bayyana wato suna kiyaye farjojinsu ba sa bari a ga su sai dai matansu ko su kadai fa innahum ghayru malumin sune kadai wanda ba za a zarga ba in ba su ba kuwa mutum ya bari wani daban ya ga sa ba lalura ta rashin lafiya ko wata lalura da ta zama dole ba to wannan mutumin ya aikata haramun saboda wannan aya sannan ga hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ya tambaye shi ce ya rasulullah al'auran mu waye ya kamata ya gani waye bai kamata ya gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa in Allah ya rayannaha ahadun fala ya rayannaha duk kokarin da zaka yi akan kada wani ya ga tsiraicin ka kwata kwata a duniya to kai iya kokarin sai abin da ya zama dole sai dai in lura Allah ya tsare mu mutum yana shiga lalura na rashin lafiya ko wani abu wanda wannan kan da namiji da mace duka ba a katange ba lalura ad-daruratu tubihul mahdhurat ko da abu haramun ne lalura tana iya sa ya tashi daga haramcin sa sai ya zama ya halatta an gane ko in ka je gaban likita ko a wajen da za a yi maka aiki ko wani abu wannan ba laifi bane bayyana tsiraici daidai da gwargwado yadda lalura ta bukata haka ko mace ce a wajen haihuwa ko makamancin wannan wannan duk babu laifi a musulunci saboda wannan ka'ida ta abdururat tubihul mahdurat sannan kuma sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama to idan mutane maza ne dukan su tare ko mata ne dukan su annabi sallallahu alaihi wasallama yace masa kada ka yarda ba bambanci tsakanin maza da mata kowa kada ya ga ka ko kowace kada ta ga tsiraici sai dai in abin da ya zama dole domin safata Allah ya rayan naha ahadun fala ya rayan naha shine sai ce to in mutum a keɓe ke fa ba kowa wurin shi ɗayansa ne a ɗaki shin mutum zai rika kwana tsirara ko mace ta rika kwana tsirara tunda ba kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahu ahqqu an yustahya minhu Allah shi ya fi cancantar ka ji kunyansa ma sama da mutane don ka koda kai ɗaya ne kada ka bude ka gaba daya an fahimta bukatar da za ta iya sa mutum ya bude tsiraicinsa sai ya nemo wani abin da zai lullube kansa ko makamancin wannan ko da a bayan gida ne mutum kada ya yi kokarin bayyana ya wangale kansa gaba daya saboda komai yana iya faruwa ai abuwa na emergency yana iya faruwa saman ya bude ko kai wani aljini ya daga kai sama da kai a ganka kafin ya dawo da kai ai ku abubuwa irin na larura duk suna iya faruwa irin wannan kana iya jin bomb wani abun tsoro ya faru kafin ka ce mene ka bude bayan gidan ka fita sai daga baya a ce maka saboda haka duk irin wannan shi yasa shi yasa malamai suke cewa mutane waɗanda suka yi nisa wajen wato kamala ko za su yi wanka ba za su tuɓe tsirara gaba ɗaya ba za su ɗan bar wani abu a jikinsu na kamfai ko wani abu sai su yi wankansu a haka an fahimta in suka gama su cire su ajiye shi su shanya amma ba za su tuɓe tsirara haka ba ai ɗan adam bai da kyan gani a irin wannan halin allah ya sa mu dace mun gama da wannan karatun ko ci gaba da nan ma ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan janna a cikin ayar da muka karanta a baya malam ibnu kasir da waɗansu cikin malaman tafsiri sun fa'idantar da mu da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna mana sunna ne idan Allah ya azurta ka ka samu sabon tufafi to in ka zo za ka sa sai ka yi addu'a an gane ko duk lokacin da Allah ya sa ka samu tufafi sabo hadisi ne na Umar dan Khattab wanda Imam Tirmidhi da Ibn Maja suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu ya ɗinka sabon kaya ya zo zai sa shi to in ya zo sawa din nan sai addu'a ya ce alhamdulillahi alladhi kasani ma uwari bihi aurati wa jammalu bihi fi hayati alhamdulillahi alladhi kasani ma uwari bihi aurati yabo ya tabbata ga Allahn da ya tufatar da ni da abin da zan rufe tsiraici na da shi wa tajammalu bihi fi hayati kuma har in yi ado a cikin rayuwata da shi an gane ko annabi sallallahu ya ce in kuma mutum ya dauki tsohon kayan da ya cire sai ya bada wani kuma mabukaci ga wancan ya gode wa Allah da ya bashi sabo sannan shi kuma bai ta tattara su yana har su zama waste ba ya dauki wanda shi kuma ya sa sai ba da wani wanda shi kuma wannan aurinsa shine sabo mabukaci to wannan yana cikin wato kariyar Allah yana cikin alkawari tsakaninsa da Allah yana cikin kusanci da Allah har zuwa a cikin rayuwarsa da kuma bayan ya mutu kaga wannan ya nuna cewa akwai falala sosai lokacin da Allah ya azurta ka da wani kai ma sai ka samu kai wa wani in kuma kana da arzikin mai yawa in ka zo dinka sai ka dinka da yawa sai ka ba wasu kai ma ka dinka ka sa wani wani ma ka bashi sabo Allah ya mu dace wannan ayar kuma Allah ya ce ya bani adama ya ku dan adam ya ku ɗayan adamu kenan la da kuma shaytan kada ku bari shaytan ya fitine ku kama akhraja abawaykum ko kuma kada shaytan ya yaudare ku ya rude ku kamar yadda ya fitar da iyayenku guda biyu min aljannati daga aljanna yanzu huma libasahuma yana yaye musu tufafinsu liyuriyahuma sau'atihima saboda ya nuna musu tsiraicinsu innahu yarakum huwa wa qabiluhu lallai shi iblis da shi da jama'arsa suna ganin ku min haythu la tarawnahum ta inda ku ba kwa ganin su inna ja'alna auliya awliya lil na la yu'minun lallai mu kan mun sanya shaydanu su zama masoya ga waɗanda ba sa yin imani ubangiji madaukakin sarki a cikin wannan aya yana ci gaba da kiran bil'adama. yana kuma tuna musu wato da ni'imarsa a gare su wadda wannan ni'ima ta Allah din nan a fili take ita ce bayan ni'imar da ya musu ta tufafi da ya faɗa a waccan ayar sai kuma yana gaya musu cewa ya musu ni'ima na gane shaidan tun kafin shaidan din ya nemi zai cutar da su ya gaya wa iyayensu annabi adam cewa wannan shaidan din inna hadha aduwwul laka wa li zawjika abokin gabanka ne da kai da matarka to kuma ƴaƴan adamu Allah yana gargadin ku da irin abin da ya gargadi iyayen ku da shi cewa kada ku bari fa shaidan din nan ya yaudare ku ya rude ku irin yanda ya yaudari iyayen ku an gane to shine Allah ya ce la yaftinannakum ash-shaytan bima'ana la yakhda'annakum wala ya gurrannakum saboda shi mai rudi ne wala ya gurrannakum billahi al kenan kada ya rude ku kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda da irin wannan rudin nasa har ya fitar da iyayenku guda biyu wato iyayenku Adamu kenan da hawa'u min aljannati ya fitar da su daga aljanna yanzu anhuma libasahuma yayin da wato ya sanya su abin kunyar da tufafinsu wato ya kwaranye daga gare su har tsiraicinsu ya bayyana ya jawo musu abin da ya sa wato suka rika ganin tsiraicin junansu wannan ayar tana nuna mana kamar lokacin da iblis ya yaudare sunan suka ci badat lahuma sau'atuhuma ko sai tufafinsu ya kwaranye sai suka rinka ganin tsaraicin su ko wa tafika yaksifani alaihim min warakil janna sai suka fara tsinko ganyen aljanna suna lullube kansu da shi to wannan ayar sai tana nuna mana a zahirinta kamar ce dan da ya ga haka ya fara musu dariya yana musu ele sai na zuwa yana cire shi wannan ganyen ma shine yanzu wa anhu ma libasa huma liyuriya kuma sau'ati ma yana ce a waye ga muku da ba Allah ya riga muku bayani ya ce muku ni zan zo in rude ku kuma kuka binawa ba ayo ai dole kuma abinda kuka iya gani na yau sai an gani sai suka yi rika musu wannan shine yanzu an huma libasa huma li yuriya huma ko kuma ma'anarsa shine naza'a an huma libasa huma an gane ko lamma khada'ahuma da ya rude su har suka bi shi sai zama kamar ya cire musu tufafinsu ko kuma a zahiri ya bi su ne ya rinka yaye musu abinda suke kokarin lullubewa liyuriyahuma sau'atihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shaytan yana ganin ku ta inda ba ku ganin sa da shi da kabilarsa da shi da jama'ar sa innahu yarakum Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa lallai shaytan da shi da jama'ar sa su wane ne kabiluhu ko dai ya zama wato ana nufi zuriyarsa kenan kama afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya amin duni wa hum lakum adu ɗan da ya haifa shedanu ɗan uwansa kenan jikokinsa tunda da su muke ta'amuli yanzu ko kuma ma'anar zurriyatu yana nufi hizbuhu ulaika hizbu shaytan ala inna hizba shaytani humul khasirun ko kuma ana nufi junuduhu kenan an gane ko kamar yadda Allah ya ce nudu iblisa ajma'un fakubikibu fiha hum wal ghawuna nudu iblisa ajma'u to duk da ma'ana tana iya karbuwa da rundunar iblis da hizbin wato jama'ar yan tawagar iblis da jikokin iblis shedanu duka kabilu duka duka sa ne duka sa ne ko to shine Allah ya ce suna ganin mu ta inda mu ba ma ganin su innahu yarakum kenan huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu to a wannan wurin akwai ta fa'ida latifa guda ɗaya. ita ce Allah ya ce mana shedan yana ganin mu ta inda mu ba ma ganin to wannan ne yasa waɗansu malamai sai suka ce wannan ayar tana nuna mana cewa mutum ba zai taba ganin shedan a siffar shedan ba ko aljani a siffar aljani tunda Allah ce innahu yarakum huwa wa ƙabiluhu da shi da kabilarsa kabilarsa shine wa shine aljanna sune wato aljani tunda shine babban su da ɗan wanda suka biyo su zuriyarsa kenan to ba za ku iya ganin su ba suka ce dan adam ba zai taba iya ganin aljani a asalin surarsa ba haka kuma mala'iku ba za ta iya ganin su ba da yawa daga cikin malamai sun faɗi wannan suka ce in ka ga mala'ika da asalin halittarsa kuma kai ba annabi bane to a ranar zaka mutu dole ba zaka kwana ba zaka iya ganin sa amma ba zaka iya bada labari ma wani cewa na gan shi ga yanda yake ba sai dai ka tafi an gane ko suka ce in ko kaga aljani a asalin siffar aljani a asalin shedanin ka gan a surarsa to a ranar zaka yi hauka shi ma ba zaka iya bada labarin ga yanda yake ba ba dole ka mutu ban kaga aljani amma zaka yi hauka amma dukkan su malamai sun ce ana iya ganin aljani da mala'ika idan ba sun zo a surar su bane kuma za a iya kwana lafiya in aka su a surar da ba ta su ba saboda mala'iku ai Allah ga muna alqur'ani alkur'ani inda mala'ika ya zo a surar dan adam fatamassala laha basharan sawiya kaga ya zo wa na maryamu kuma mala'ika jibrilu ne fa arsalna ilaiha ruhana kaga ruhana ko shine mala'ika jibrilu nazarin mala'ikatu war ruhu ilaihi to sannan kuma na biyu shine yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbai sai ga mala'ika jibrilu ya zo ittala'a alaina rajulun sai ya zo a mutum kuma daga baya aka ce fa innahu jibrilu kaga mutum kaga yazo a sifan mutum kuma kowa ya ganshi kuma kowa ya kwana lafiya haka kuma ga hadisai da yawa na inda mala'ika ya zo a suran makaho a ya zo ya samu makaho ya samu kuturu ya samu mai ciwon albaras da sauransu to haka kuma aljani shi ma akan iya samun inda zai zo a wata sura zai iya zuwa maka a maciji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mana in ka ga maciji a gidanka kada ka yi gaggawar cewa zaka kashe shi ka yi magana da shi tukun in dai a gida ka ga maciji kana ganin sa ka ce ta malam ina roƙonka in dai kai mumini ne kuma aljani ne kai to dole ka fita nan gidan mutane ne karka daga mana hankali in aljani ne da gaske kuma muminin ne daga ya sululu ya to karka ce zaka bi shi karka ja kanka bala'i an gane kamar yadda zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani daga cikin sahabbai ana wurin yakin khaibar ai wurin ghazwatul khandaq shi kuma ango ne yana so ya ya ga amarya kuma ba a gama yaki ba sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina so in dan je gida in duba me ake ciki a ce je ka sai a dan bashi excuse in yazo ya duba amarya ya dawo haka haka shi ne wata rana ya nema zai dawo sai annabi ya ce dauki makami karka tafi hannu banza sai ya takobi ya sai ya tafi yana zuwa sai ya je samu amaryan a waje ya ce ke kika fito waje ya dauki takobi zai sare ta ya dauka ta tafi yawon abu na wani abu ne na lalata ta ce a adakata kafin ka sare ni shiga cikin gida ka game ya fito da ni in ka fito kuma ka yi da ni ya shiga sai ga katon maciji yana gani sai ya auka wa macijin nan da sara sai suka fara kokawa da maciji kiki kaka ana ta yi ana ta yi mata ta yi ihu aka zo aka samu da shi da macijin duka sun mutu ba a san waye ya riga mutuwa ba ya kashe macijin macijin ma ya kashe shi shine annabi sallallahu ya ce waɗannan wannan aljani ne ai ya shigo ne ita ko matan tara zana ta fita in ɗayan ku ya zo gidansa ya ga maciji kada ya iri na wannan mutumin karka yi gaggawan ka ce za ka kama shi da fada ka masa magana ka gani zai tafi in kaga ya tafi to aljani ne kuma na kirki ne in kaga ya tsaya to ko dai macijin gaske ko kuma aljani kuma shaidan wannan kuma in ka yi in ka nemi taimakon Allah Allah zai taimake ka zaka iya kashe shi an fahimci wannan ba ka ga akula yawwa to kaga nan duk wannan bayani mun yi ne don mu nuna cewa aljani yakan iya zuwa a surar mai da ba tasa ba kuma ka ganshi kuma ka kwana lafiya kaga inda ya ganshi ya in annabi sallallahu ya san in ka gani in kai magana ba za ka kwana lafiya ba ai ba zai ce ka masa magana ya tafi ba kun fahimci wannan da kyau to waɗansu malamai kuma suka ce a'a ana iya gani ana iya gani tsab za ka iya ganin aljani a asalin surarsa kuma ka kwana lafiya an gane ko za ka iya ganinsa kuma ka kwana lafiya suka babba da 'yan misalai haka da dalilai wannan ba shi ne asalin abin da ya fi damu ba cewa za a iya ganin aljani ko ba za a iya ganin aljani a zahirin halittarsa ba muna da tabbacin cewa za a iya ganin mala'ika da aljani a cikin surar da ba ta su ba an fahimta shin za ka iya ganinsa kuma a sura tasa kuma ka kwana lafiya wannan allahu ana kai dai kullum ka ci gaba da yin addu'a akan duk abin da za ka gani allah ya sa karka ga sharri in ma za ka gani ka ga alheri kuma ya zama ba abinda da zai cutar da kai ba ne an fahimta da kyau malaman da suka ce za a iya gani suka ce wannan wasu suka ce ba za a iya gani ba suka ce wannan ayar ta nuna ba za a gani ba inna hu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum malaman da suka ce za a iya gani suka ce a wannan ayar ba ta nuna haka ba wannan ayar ta ce innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su in sun zo ganin ku ba za su gan ku ta inda za ku gane suna ganin ku ba kenan kun gane magana Allah bai ce a cikin ayar innahu yarakum wa antum la tarawnahu ba bai ce yana ganin ku ku ba ku ganin sa ba ya ce suna ganin ku ne ta inda ku ba ku ganin su kenan in sun zo ganin ku ba dole ku ku gansu ba a lokacin kuma ba dole ku san suna ganin ku ba amma ta yiwu ku ku iya ganin su kenan Mafumin ayar baya nufin cewa ba za ku iya ganin su ba in ji malaman da suka ce ana iya ganin aljanu to in ka gan shi ma me za ka masa kawai ka bar shi abinsa ka yi sha'aninka ka bauta wa Allah ka yi fatan duk abin da za ka gani ka ga alheri sai Allah ce inna ja'alna shayatina awliya lil ladina la yu'minun mun sanya shaytanu su zama masoya majibintan al'amarin waɗanda ba sa da imani ne wanda suke da imani kam ba ruwansu da shaytanu amma waɗanda suke dan uwan uwansu wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun sai a hada su shine wato abin nan auliya uhum min aljinn kenan uwan uwansu daga cikin abin nan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa haka muka sanya shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila zukuru farkau da gurura akwai shaidanun mutane akwai na aljanu kaga awliya'u shayatin min al'insi an gane su ne a shayatin min jini yan uwansu daga cikin aljannu su ne za su zama yan uwan juna amma waɗanda ba su da imani ne kawai wannan waɗanda suke da imani shaidanu ba sa zama musu majibintan al'amari ko masoya wannan bokaye da masu tsubu waɗanda suke da alaka da aljanu duk sun shiga cikin wannan ayar su ne alladhina la yu'minun alladhina takhadhu shayatin awliya waɗanda suka riki shedanu a matsayin masoya kaga duk abinda da suke da shedanu suke shedanu da za su gaya musu cewa wane in yaje kaza yi kaza zai samu kuɗi sai je yi in yaje yanka kunnen in yaje ya saci abin nan ya saci yaro aka yanka aka ɗauki jinin ko a kwakwale idon wane za a yi kuɗi ko a yi kaza za a ci siyasa ko ai kaza zaka ci gaba za a kada kai ba shedanun da suke gaya musu sune allazina la yu'minun su din ba su da imani ne yasa ittakhadhu shayatin awliya kun fahimci wannan da kyau to Allah madaukin sarki kuma ya ce mana kada mu rike su a matsayin masoya afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu su aya bokan gaban ku ne Bisa lizalimin na badala wannan mummunan canji ne da aka samu daga wurin azzalumai ku riki Allah a matsayin Allahu waliyul ladina amanu ku kuma sai kuka riki shaydanu ittakhadhu shayatina awliya min dunillah to wannan mummunan canji ne ne Allah ya ci gaba وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشيء fahishatan idan suka aikata wani mummunan aiki suka tafka wata ta'asa ta alfasha qalu sai su ce wajadna alaiha aba'ana ai haka muka samu iyayenmu a ta wallahu amara na biha kuma Allah nema ya umarce mu da aikatawa kul kace da su inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah kan hakika baya umarni da alfasha a ala allahi ma la ta'lamun yanzu ku din za ku rinka fadin abinda ba ku sani ba dangane da Allah kul amara rabbi bil qist kace da su ni kan ubangiji na yayi umarni ne da adalci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid kuma ku tsayar da fuskokinku ku tsayar da fuskokinku a cikin wato kowace sallah wad'uhu mukhlisina lahu din kuma ku kira Allah ku bauta masa kuna masu tsarkake addini gare shi kama bada akum ta'udun kamar yadda Allah ya fare ku haka za ku dawo fariqan hada wani ɓangare daga cikin mutane Allah ya shirya da su wa fariqan haqqa alaihimud dalala wani bangaren kuma wato bata ta riga ta tabbata akan su innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillahi lallai su kan sun riki shaidanu a matsayin ababen ƙauna, koma bayan Allah wa ya yahsabuna annahum muhtadun kuma har suke tsammanin wai su shiryayyu ne ubangiji ya ci gaba da gaya mana cewa aikin mushrikai shine idan sun aikata laifi sai su ce babban dalilinsu shine iyayensu ma haka suke yi mujahid babban almajiri na abdullahi dan abbas allah ya kara yarda gare shi allah ya rahama ga mujahid ya ce kanal mushrikuna ya tufuna bilbaiti uratan mushrikai sun kasance suna yin dawafi a ɗakin allah ɗakin ka'aba suna tsirara ya kuluna na tufu kama waladatna ummahatuna sai su rinka cewa za mu rinka yin dawafi kamar yadda iyayenmu suka haife mu ai mutum ya shigo bai da zunubi ko suka ce to in kana so Allah ya yafe maka sai dai ka zama tsirara kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka sai ka je ka yi dawafi a haka wannan aiki ne na jahiliya asalin yadda al'amarin yake kamar yadda ibnu kasir yayi karin bayani shine lokacin jahiliya can can can da wasu daga cikin iyayensu suka kirkiro wata mummunar bid'a wadda wannan bidiya sai ta zo ta zama hanya ce ta addini na jahiliya su kuma ƴaƴansu sai suka gada sai suka ɗauka abun kirki ne har suka rika cewa ma Allah ne ma ya umarci iyayensu da a rinka haka shine suka ce dan adam yana laifuffuka suka ce daga cikin su akwai waɗanda ba sa laifi su ne wasu daga cikin ƙabilan ƙuraishawa waɗannan su za su iya yin ɗawafi da kayansu amma sauran larabawa waɗanda ba irin waɗannan ƙabilar ba da dukkan sauran gama garin mutane in suka zo ɗawafi to ko dai kana da sabuwar riga wadda baka taɓa sabo a ciki ba sai ka je ka yi ɗawafi da shi ko kuma in baka da shi akwai ta rigarka da dama ka keɓe wanda wannan baka taɓa sabo da ita sai ka sa sai ka je ka yi ko kuma kashi na uku shine baka da sabuwar riga kuma duk tsofin rigar ka kana sawa kana harkokin ka yau da kullum da shi to in ka zo yin dawafi sai ka tuɓe tsirara saboda ka je wa Allah karkasa sa tufafin da kai sako da shi ka je kuma ka yi aikin ibada da shi na ce waɗannan mutane akwai jahilci wannan shine jahiliyar in suka zo yin sabon fa da yawa wasu daga cikin sabon ba cire kaya ake yi amma ba za a cire fatar ba to in za su yi me ya kamata su cire wanda shi baya fita an zo sako to tun da fata ba za ta fita ba mai laifin riga kuna ganewa da kyau a in mutum yana so ya je irin wannan to sai ya cire fatar gaba daya sai ya ajiye ta ko kuma ya cire kansa tun har da kan aka yi sai ya je ya yi ya dawo daga baya ɗauki kan ya sa tun da wannan ba zai yi ba wannan ne jahiliya kenan don aka zo yi wannan ɗawafin fa cikin waɗanda za su yi hadda mata to su maza sai aka ce ku yi da rana mata kuma bar musu dare to waɗansu mazan su ma suke sai da daddare za su yi kaga za a sake aikata abin da za aka yi da in an yi da riga yanzu kuma za a yi tsirara kenan matan in suka zo sai suna yi su ma har suna waka ga sunan tumbur sai dai su ɗauki ɗan ganye ko na abu suna tare gaban su da shi suna cewa al yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu yau kan za mu bayyana shi gaba daya ko mu bayyana wani bangare mu koye wani tace amma duk abin da muka bayyana nan fa ba za mu halatta shi ba kwalelen ku sai dai ku gani amma ba za a ba ku ba haka za su yi suna ta dawafi wannan shine asalin jahiliya na karshe kenan haka za su zo maza da mata tumbur wai suna bauta ma Allah in aka tambe su me yasa kuke yi su ce wajadna alaiha aba ana haka iyayen mu suke yi wallahu amarna biha Allah ma ka yake so Allah ne umarni a rika yi wa yace musu Allah ne ya faɗa ta wani dalili shine Allah ya ce kul inna Allah la ya'muru bil wannan ai alfasha ce wannan mummunar ɗabi'a ce kenan tsiraici mummunan ɗabi'a ne jama'a kamar da muka faɗa a baya wannan ya sa muna muku nasiha musamman a cikin makarantu irin yadda mutane suke sa tufafi in ka zo kai kace lokacin jahiliya ne gara-gara lokacin jahiliya masu suna a matsayin ibada ne suna tsammani za su samu lada a kai har suna ce Allah ne umarce su su kuma waɗannan masu yawon tsirara maza da mata irin wani yayin kaya da yanzu maza suka samu as down Ka ga mutum ya yi kama da mahaukaci amma kuma baya dariya irin na mahaukata kawai abin da ya bambanta shi da mahaukata shine baya duka amma wallahi mahaukaci ne daga kayan da ya sa kaga mutum bayi kama da dan adam wannan batun libasan yuwari sawatikum warisha duk baka gani a jikinsa haka kuma ka ga wata malam yadda annabi sallallahu alaihi ke cewa kasiyatun ariyat ita ga ta kamar ta sa kaya amma tsirara take ma'ilatun mumilat annabi alaihi ya ce waɗannan la ya jannata wala ya ba za su shiga aljanna ba ko kamshin aljanna ba za su ji ba yace ana jin kamshin aljanna tun sora tsakaninka da aljanna sora tafiyan shekara 500 kake jin kamshin ya ce amma ko kamshin aljanna ba za su ji ba jama'a mu mai da hankali tsaraici mummunan abu ne ku gyara tufafin da kuke sawa Allah ya sa mu dace to shine Allah yake cewa sai su rinka cewa iyayenmu ne suka samu dama haka ne halin kafirai tun a da duk lokacin da suka aikata mummuna sai su ce iyayensu ne wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun haka suke cewa dama haka muka samu iyayenmu kuma haka mu ma zamu qalu wajadna aba'ana laha abidin haka suka cewa annabi ibrahim iyayen mu haka suke bauta bautawa gunki qalu wajadna ya kadhalika yaf'alun haka muka samu iyayen mu suna yi mu ma zamu to shine Allah yake cewa Allah ya yi musu radi a wurare da yawa cewa bin iyaye ba shi bane wato gaskiya awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen su jahilai ne ba san komai ba kuma ba sa shirya sai ku ce za ku bi su an gane ko qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum annabin su sai ya ce da su ko da nazo muku da da iyayenku ba su zo da shi ba na shirya, ko kuma na zo muku da abin da ya fi shirya sama da abin da iyayenku suke yi amma haka suke yi duk da cewa sun samu iyayensu a bata ne innahum alfau aba'ahum dallin fahum ala atarihim yuqra'un su abinda iyayensu suke kawai haka zasu Allah ya tsare mu mummunar dabi'a ce kana aikata wani abu kace wai don kaga ana yi a gidanku ne ko gargajiya addinin musulunci bai da wannan ba gargajiya ya zama gargajiya ce irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su haka suke yi wannan shine gargajiyar da aka yadda amma gargajiyar ka samu a gidanku ko a garinku ko kabilanku haka suke yi wannan ba daidai bane yin koyo ne yin koyi ne da irin halin irin na mushrikan baya Allah ya samu dace to shine Allah ya ce shin yanzu za ku rinka fadan abinda baku ba ku sani ba game da Allah har ku ce Allah ne ya umarce ku kuna yi wa Allah ƙarya fadan abu dangane da Allah ba da gaskiya ba yana da bayani mai tsayi wanda yake cin wata aya a can gaba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu zamu jinkirta shi nan Allah ya ci gaba da cewa kul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid abinda za ku yi ku burge Allah ku yi biyayya ga Allah ya zama abinda Allah ya umarce ku ne ba na ƙaryar da kuke yi ba shine amara rabbi bil qist ku tsaya ku yi adalci adalci tsakaninku da Allah adalci tsakaninku da sauran bayin Allah wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ku tsaya ku yi sallah ku fuskanci alqibla ku yi saboda Allah wad'uhu mukhlisina lahu din kuma ku kirayi Allah ku bauta masa kuna masu tsarkake ibada gare shi wannan shine abin da Allah ya umarce ku an fahimta ko kama bada akum ta'udun kamar yadda Allah ya fare ku haka za ku sake dawowa wannan aya ita tana da fassara kashi-kashi amma ka hada su duka suna koma kan guda biyu kamar yadda al'imam abin nan al'alamacin shankiti allah ya masa rahama yake fada in ka tara su suna komawa ga ko dai kama ba da akum ta'udun yana da alaka da kaddara yadda allah ya halici bil adama yana komawa ga kaddara da allah ya dora shi a kai ne ko kuma ana magana ne akan tashin kiyama kamar yadda allah ya fara halittar ku a nan duniya haka allah zai sake dawo da ku a lahira wannan saboda malamai sun yi maganganu ne daban-daban Allah ya ce wato kama bada'akum ta'udun yanda Allah ya fare ku haka za ku koma kan wannan ya sa mujahid yake cewa yuhyikum ba'da mautikum Allah ya zai raya ku bayan ya kashe ku kaga ya fari halittar ku da ba kwana sai ya kashe ku kuma ya sake dawo da ku tashin kiyama kaga shine ma'anan kama bada'nakum kama bada'akum ta'udun kenan kama auwala awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda ya ce sun idu kun fi hawa wa jikun taratan ufura za a dawo da ku cikin kasa ne kama kun kama ta udu. fassara ta biyu ita ce fassarar da ah, wasu daga cikin magabata suka yi kamar alhassan albasari da yake cewa kama bada kun fi duniya ka ta kazalika ta'uduna mata ya haya. Yadda da kuka fara a duniya haka za ku sake dawa ku sake rayuwa kar ku ɗauka in kun mutu magana ta kare za a sake dawowa kina ana magana da akan tashin kiyama ne wannan duk in ka tara shi yana daidai da yadda Allah madaukin sarki yake cewa kama bada na awwala khalqin nu'idu kamar yadda Allah yake cewa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al ala fi as-samawati wal ardi wa huwa al hakim da fadin Allah ta'ala lokacin da kafirai suke cewa wane ne wanda zai iya man yuhi al wa hiya ramim wa zai iya tayar da kasusuwa ya sa dan adam ya dawo bayan ya mutu Allah ce kul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim to shine ma'anan kama bada'akum ta'udun fassarar ta biyu in ka hada dukan malaman da suka yi kamar wato fassarar abul aliya da kuma wasu daga cikin magabata waɗanda suka ruwaito daga abdullahi ɗan abbas ko kuma wata riwayar daga mujahid ita ce ana magana akan ƙaddarar allah ce yadda allah ya halicce mu allah ya halicce mu ne tun da ya tsara cewa wuta za ka je ko aljanna to yadda allah ya tsara tun fil azal a wata aya a can gaba cikin wannan surar Allah ya ce ya taba hada mu gaba daya sai ya dauki alkawari da mu cewa mun zo za mu bauta masa to daga baya Allah ya yi kaddara tun lokacin da muke cikin cikin mahaifanmu Allah ya kaddara cewa in ka zo wuta zaka je ko aljanna bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id wa shakiyin aw sa'id ai an rubuta wuta zaka je ko aljanna ko to shine bada'na yanda Allah ya fara ka akan matsayin kafiri ta'udun in ka zo duniya bayan an haife ka kafircin zaka yi kuma sai ka je wuta an gane maganar in kuma an rubuta ka akan mumuni da imani to haka in ka zo duniya imani zaka yi kuma sai ka je aljanna wannan fassarar abin da ke kara karfafa ta shine wato fadin Allah madaukakin sarki huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min kaga kafiri da mu'mini kenan da kuma fadin Allah ta'ala wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum akan irin haka Allah ya halicci mutane ko kafirci ko imani sannan da sakamakon kafirci wuta da sakamakon imani aljanna kowa haka zai je kama bada'nakum ta'udun ko kama bada bada'akum ta'udun yana da karfafa wannan kuma hadisin abdullahi dan mas'ud wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari akan halittar dan adam wanda ya gaya mana cewa za a rubuta komai tun yana cikin cikin mahaifiyarsa har zuwa aljanna zai je ko wuta sai ce mutum zai yi ta yin aiki irin na yan aljanna sai ya zama tsakaninsa da shiga aljanna saura zira'i daya sai aiki irin na yan wuta saboda ya koma kama bada a kumta udun abinda Allah ya dora shi a kai na cewa wuta zai je sai ya aikin wutan nan don ya tafi wuta irin wannan ne abun tsoro ga kaddarar Allah akan dan adam jama'a mu ji tsoron Allah kuma mu dage da addu'ar rabbana la tuzigh bana ba'da idh hadaitana Allah karka kautar da zukatan mu daga imani bayan ka shiryar da mu zuwa ga shiriya idan Allah ya rubuta tun da cewa kai shaƙiyi ne wuta za ka je to in ka zo duniya sai aka yi kuskure sai ka bi hanyar da ba taka ba to sai ka dawo wannan kaddara taka ko kuma kamar yadda wata riwaya take nunawa wannan sai zama alqadru ne sirrullah sirrin Allah ne in Allah ya kaddara maka wuta zaka je sai kai aikin wutan nan sai ka tafi shi yasa za ga mutum kamar yadda wata riwaya take nunawa ya amalu bi amali ahlil jannati fi ma yarahu nas a ganin mutane aikin yan aljanna ne amma tun da ma aikin yan wuta yake ku ba ku sani ba saboda a cikin zuciyarsa babu imanin ba za ka iya gane ba aikin musamman ne yake cikin zuciyar wani ba sai an je karshe sai ka gaya wani aiki na ridda sai ya yi ridda ta hanyar kafirci balo-balo ko ta hanyar munafunci sai ya mutu akan wannan abun hulu ha kuma sai ya shiga wutan nan Kukuna ta gani kamar dan aljanna ne sai ya zo karshe sai ya mutuwa irin wanda ta dace da abin da aka rubuta a littafin sa fa bi alaihi kitab. wannan shine kama bada akum ta'udu abinda Allah ya tsara ya fare ku nan wallahi sai ka koma kai wani kuma za a yi ta ganin shi na ta aiki irin na yan wuta a layin yan kafirci sai an je karshe sai ka ga ya aiki irin na yan aljanna sai ya samu imani ya samu shiriya ko kuma da musulmi ne amma haka lagalaga sai a ƙarshen rayuwarsa sai ka ga Allah ya shirye da shi fa ya amalu bi amali ahli aljannati fa yadkhuluha sai aiki irin na yan aljanna kuma ya shiga jama'a mu ji tsoron Allah mu sallama wa ubangiji mu tabbatar da cewa kaddarar Allah tana aiki akan mu kuma abinda Allah ya dora akan kashi shi zaka yi mu nemi Allah salama mu nemi Allah kyakkyawan karshe wal akibatu littaqwa karshe ita Allah yake dubawa Allah ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ya gafarta mana kurakuran mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa